sha ɗaya ga watan shawwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da lissafin ashirin da uku ga watan mayu a shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya daga wannan makaranta ta darul qira'ati a salafiya da ke birnin katsina a kamar yadda muka sani muna ci gaba da gudanar da darussa a cikin wannan daura ta ɗaliban ilimi karo na biyu ƙarƙashin jagorancin ita wannan makaranta mai suna darul qira'ati salafiya a yanzu insha Allahu za mu fara darasi ne daga cikin usulul aqida darussa wanda suka shafi aqida bayan kammala darussa da muka gabatar daga littafin al-muqidha ta mustalahul hadith ina so ne mana amfani da wannan dama dan ne mana wata ishin tada gajeriya wadda ta shafi wannan darasi na aƙida wannan shimfiɗa za ta zama tana zaman kanta ne tana zaman kanta da taken shimfiɗa game da darussan aƙida kama a ce madhalun ila ulumil aqida abu na farko da nake so na ambata mana anan a takaice shine game da ita kanta wannan kalma ta al al-aqida ne asalinta a larabci kuma mai ake nufi da ita a takaice a ilmance da kuma bayani akan wasu kalmomi wanda suke zama wato mutaradifat wato synonyms wanda suke iya wakiltar wannan kalma a ilmance haka ce al-aqidatu fi lugha ma'khudun min al-aqd al kulli shine al-rab aw al-ibram a kulli abu ko a tamki shi awul isbat wa tamasuk a tabbata yayi karfi akasinsa shine alhal a warware abu ko a ainihin wato kwanci shi kamar da misali Allah yake cewa la yu'akhidukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana aqadtum bima ay al ayman as-sabita al'aiman al-rabita al'aiman al-mu'taqada rantsuwa wadda ka yi ta da zuciyarka da gaske kake a cikin zuciyarka ita ce Allah zai hukunta maka lalle ka aiwatar da ita in kuma baka aiwatar ba to lalle ka yi kafararta kun ga yana nuna mana ma'anar kalma a halshi wannan ayatar cikin suratul ma'ida ne ko to baya ga haka al’aƙida malamai suka ce shi ne alhukumu aljazim allazi la ƙabalu shakka lada mu'taqidihi aka ce kaza ƙida ne a gunwa ne wato hukunci ne da mutumin ya riga ya zartar da shi ya kudirce shi a zuciyarsa baya shakka gaba da shi a ƙida wato kudirce abu na iya kasancewa mutum ya kudirce abu ya zama daidai sai ce yana da aqida sahiha yana iya kuma mutum ya kudirce wani abu ya zama ba daidai ba yana da aqida kenan fasida i'taqada i'tiqadan sahiha aw i'taqada i'tiqadan fasida ina misalin aqida wacce take tabbatacciya kuma sahihiya kamar mutum ya rike kudirce aqidatu tauhid aƙidar cewa Allah guda ɗaya ne kuma shi kada ake bauta ma da aqidatu khatmin nubuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa hakanan ka ɗauki misalin aqidatul ba'th cewa in an mutu za a tashi mutane kuma za a yi musu hisabi duka wannan mu'taqadat ne da musulmai suke kudurcewa a zuciyarsu kuma sun inganta saboda suna da goyon bayan nasoshi na shari'a mu kiyaye ma'aunin da za a gane aƙida kaza ingantacciya ce ba yawan masu goyon bayanta ko a yawan yayinta da ake yi ko kuma dacewarta da son ran mutane ba a samun goyon baya a cikin nasoshi na shari'a ingantattu su goyi bayanta shi da mai da ta aƙida sahihiya aqida kuma alfasida kamar aqidatu taslif aqidat trinity cewa Allah ɗayan uku ne Allah uba da Allah ɗa da Allah ruhu mai tsarki irin aqidar kiristoci wanda suke ganin Allah yana da ɗa ta'ala Allahu amma ya kulna uluwan kabira sannan jibrilu ma Allah ne a wurin su shine ruhu mai tsarki da suke cewa wannan aqida ce fasida amma kuma mutanen da suke kudirce da ita sun yarda da haka a cikin ransu ta zauna a lafiya lau haka nan kama a kirtu tanasuk a eh, tanasuk irin aƙidar da masu addinin buda suke da shi ne eh, abin nan reconciliation cewa rayuka Allah ya halci rayuka sanannu to su ne kawai ake ta maimai ɗinsu a irin nasu tunanin maɓarnaci duk mutumin da ka gani to in ya mutu za a sake tasan shi ne a wata sura za ka mutane da ake haifa ana mutuwa kawai da cycling ɗin sake Allah sa an gane hausata idan mutum a wata rayuwa ya yi aikin alkhairi sai a yi recycling din shi a sabbata fasin sai zama wani babban mutum ko wani mashahuri ko wani sarki ko wani attajiri ko wani mai farin jini to yanzu ana ba shi sakamakon aikin da ya yi ne a rayuwar da ta gabata idan ya yi abin banza sai a tashe shi a wani mutumin banza wani lokaci ma a tashe shi a wata dabba kamar jaki ko kare wanda zai sha wahala a gun mai gidan shi ah, kaga eh, eh, eh, sun tsaya iya faɗin iya faɗin Allah man kana yuridu sawabar duniya, fa inda Allah sawabar duniya ba ruwansu da wal akhirah din to wannan itikadi ne na na masu bin addinin buda galibin su Indiyawa ne wani addini ne na ƙarya kuma wannan aƙida ce fasida babu shakka Allah yana iya baiwa mutum sakamako a duniya wannan ya tabbata amma ba ta hanyar ya kashe shi ya sake dawo da shi ba wanda duk ya mutu to ya tafi kenan sai kuma ranar da za a kira za a kirayi mutane zuwa ga mahshari wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'u daga cikin fasara ta cewa duk wanda ya mutu ya riga ya tafi kenan a hatta bawa na Allah Abdullahi dan Haram wanda ya Allah ya bashi dama cewa ka zaɓi duk abin da kake so in yi maka bayan da aka shi shi a Badar a Badar a Uhud ko sai ya ce ina so ne a maida ni duniya bayan ba an bashi duka wannan dama Allah ya ce a banda wannan na ce wannan an mutu ba dawo an mutu ba dawowa in ji Allah subhanahu ta'ala to akwai kuma amma akwai istisna'at da Allah subhanahu ta'ala da kanshi yayi na raya matattu kamar yadda ya bai wa annabi isa dama yana raya matattu wa uhil mauta bi iznihi kamar yadda ya raya mutane irin su wancan aukallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha uzairu bisa ɗaya daga cikin fasarori mafiya shahara ko kuma yadda ya raya ashabul kafi bayan sun yi bacci mai tsayi wala bisu fi kafin salata mi'atin sinina wa zadu tis'a to waɗannan istisna'at ne da Allah yake dan nuna iya ikonsa cewa shi fa'alun ne lima shi Allah ya fa'alu ma ya sha don Allah ya ga dama yana iya irin wannan istisna'at amma a ce wai duk rayuka da ake gani na halittu to wai kullum maimai ɗinsa ake yi to wannan aƙida ce fasida na fata mun gano wannan haka kaman a aƙida ta al-hulul aƙida da a yan ɗarikun sufaye masu aƙidatu a wahdatul wujudi suke cewa komai da ka gani Allah na shiga jikinsa wannan ma mummuna akida ce wannan sa daga cikin misalan aqaid alfasida wannan kenan to bayan da muka ji ma'anar al-aqidatu sai mai dan tsokaci ha ila game da ma'anar aqidati fil istilah me ake nufi da aqida a istilahi za ku ga wato mutane waɗanda suke kamar ba ɗalibai ba kamar gama mutane sun tsani kalmar aƙida in kun sai a ce ai wani ɗan aƙida ne Mai suke nufi dan zafin kai ko kuma wanda ya tsaya akan wani ra'ayi kikam ya tsaya akan shi su kuma su ni ban da wata aƙida ma'ana shi kuma kawai yana tafiya ne haka bai da wani bai da wata manufa kenan yake nufi ko kuma bai yi alienation ko ya yi affiliation da wasu mutane ko wani tafarki ba to wannan a cikin tunaninsu ne a cikin tunanin mutane ne saboda karancin ilimi babu wani mutum da bai da aƙida mafi karanci a ce aƙidar shi rashin aƙida. ita ma aƙida ce wanda ya ce bai da aƙida to suna aƙidar shi rashin aƙida ke. ko mun gane ba zai yiwu ba a ce ga wani mutum bai da wani abu a zuciyarsa da ya kudurci yanzu wanda ke cewa ba shi da aƙida, a zuciyarsa ya kudurce rashin aƙida ke. ko mun gane ilzamin da za a yi mishi to idan aka ce aƙida filistila an yi mata ta'arif da zantuka masu tsawo amma zan takaita mana shi cikin kalmomi kanana insha Allah kamar ka ce hiyal umuru allati yajibu an yusaddika bi a an yasduka bi halqalbu wa tatma'inna ilayha an-nafsu hatta takuna yaqinan la yumazihuha raibun wa la yukhalituha shakkun hiyal al-umuru allati yajibu an yasduka bi halqalbu abubuwan da ya wajaba zuciya ta gasgata tuma ilai ilai nafsu hankalinka ya kwanta ka yadda da su hatta ta kuna Layu ma zihu ha raibun hatta zama gaskiya ce yaqini wanda babu ko kwanto da ke bijiro mata wala ha shakkun ba kuma ka raurawa ka tsaya gyam game da su wannan ta'arifi ne wajiz ko abin da yake ce ma at-ta'rifu al working experience working definition saboda definition yana da wahala jama'a a cikin ilimi iya ta'arifin abu ya zama irin abin da yake ce ma at-ta'rifu jami'ul mani abu ne mai wahala to da ka yafi sauki ka nemi abin da yake ce ma working definition ta'arifin da za ka yi aiki da shi ya biya maka bukatar ah, mu kalla aka ce abubuwa ne da yawa shi ba abu ɗaya ba ne. wannan abubuwan da yawa za mu zo mu ji cewa suna rabuwa zuwa gida uku akwai abin da ya shafi a taushe da ɗayanta Allah akwai abin da ya shafi annubuwa gasgata saƙon Allah akwai abin da ya shafi alghaibiyat abubuwan da ba a gani sai dai kawai imanin kai sa ka sallama lahira mala'iku jahannama da ma'auni da ceto duka babu wanda ya gansu har yau amma an kayyade da Allah kayyade da manzanninsa sai ka gaskata waɗannan to waɗannan abubuwan su ne al'umur allati yajibu an yasduqa alqalb zuciya ta gaskata su kaga gaskatawa a cikin zuciya yake zuwa ya zama ka yadda a cikin zuciyarka cewa lallai haka suke wa ilai ilaiha nafsu sannan ranka ya natsu da su a matsayinka na musulmi ka yadda Allah ɗaya ne baka jin wani abu na rashin yadda a ciki hatta ta kuna yaƙinan har ya zama ka wannan abun yaƙini ne idan aka ce al-yaqin shine wato abin da ka sakankance daga daga shi akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin aka ce ainul yaqin shine abin da ka gani da ido ka gaskata ko da wanda daga cikin hawa ɗinka aka ce haƙul yaƙin shi ne abinda ka gasgata a cikin da hausa a ce a cikin ƙwaƙwalwarka ka gasgata shi to nan shine ne yaƙin ka kankance cewa abin bayan da za ka tashi daga kan shi kamar yadda misali yanzu rana wannan take fitowa don mun yarda cewa wannan hasken da ya gama duniya hasken ta ne wannan yaƙini ne mun ji mun gani ko ya zama ka yarda da wannan abubuwan a cikin zuciyarka irin wannan yardar sannan yarda ya zama ba ta kafaɗa da kafaɗa da arraibu ba kuma ta cakuɗe ɗaya da ashakku abubuwa ne guda masu kama da juna arraib ne wato a dinga samun gogoriyo tsakanin yarda ko rashin yarda Shi ne kana da raib akwai abin da a ciki kana ganin wani ɓangaren, ka yarda da wani ba baka yarda da wani ɓangare ba Shi shine arraibu shi ka Allah ya ce zalikar kitabu la raiba fi babu wani abin tunkuɗewa a cikin shi duka gaskiya ne babu wani abu da ke kokonto shi kuma a shakku shine ka tsaya tsakanin gasgatawa da rashin gasgatawa ka tsaya a tsakatsaki shine a shak a shak ka kasa yanke hukunci a faɗi wata magana sai ka kasa yanke hukunci to kana cikin shakka kenan to ya zama babu shakka babu kokonto na fata mun gane wannan to idan ka samu wannan shine kana da ka ka ka abin ke abin da kai da shi haka aqidanci to kuma kamar yadda muka ambata aqidanci abu ba dole sai abin da ka gani ba abin da ƙwaƙwalwarka da zuciyarka ta riya ma cewa gaskiya ne zaka aqidanci shi zamu zo mu ji a gaba batu akan matsayin hankali da sauran alhawa wajen aƙidance abu wanda yana gaskiya abin da ya kawo da ya kawo matsala ga mutane da yawa a rayuwanmu ta yau da kullum mun yadda mu amince mu gasgata abubuwan da hawa su mu ba su riska ba saboda muna da yaƙini a kansu sannan mana wani misali wanda san zai daki mu. yanzu kowannen mu nan a aure aka haife shi aka bane shin kashe da sun da aka ɗaura maka da babaka? amma kai da cewa aure aka yi amma ba ka nan san da aka yi kuma amma kana da yaƙini wataƙila maman ka raban ka taɓa zama suka ce maka kai eh to mu fara na ba watan gaba muka yi aure ga limamin da ya ɗaura ga kuma shegu don kan wani zai ce kai shege ne kai ɗani ba wanda ya taɓa gaya maka wannan amma kuma ka yarda da wannan a cikin zuciyarka kuma babu wanda isa zai ce maka ba haka bane to wannan shine aqida duk wanda ya ce maka ba haka bane zaka yaƙe shi akai ko shine aqida na fata mun fahimci wannan yanzu yau mun mun yadda cewa yau lahadi ce to mun kudirce gaskiyar cewa yau lahadi ce akwai da yace zai ce a'a akwai lissafi an yi kuskure tun wasu shekaru yau laraba ce inda zama na ƙadista da rage na babu wanda zai iya sai wannan to wannan shine abin da al jazim ka riga ka kudirce ba sai ka gani ba amma akwai ƙara'in da adilla da za su tabbatar abin ya haka yake sai ka yadda kamar yadda misali ba mu ga Allah ba mun yadda akwai shi mun yadda akwai al'arshi ba mu gan shi ba mun yadda akwai wuta da aljanna ba mu gan su ba mun yadda akwai ranar hisabi ba ta riga ta zo ba mun yadda da abubuwa iri daban-daban yanzu mun yadda da annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da samuwar sahabbai da samuwar tabi'ai ba wanda muka taba gani a cikin su amma saboda akwai dalilai da suka tabbatar da haka to wannan shine aqida kenan ba ma shakka game da sayyidina Abubakar sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba ma shakka game da Umar halifa ne na biyu na musulunci ko to wannan shi al-i'tiqad al-jazim alladhi la yukhalituhu shakkun wa la yumazihu raib ina fata muna ganewa to bayan da muka ji wannan tarihin sai mu kokari mu ambaci wasu daga cikin sunayen da suke iya wakiltan lafazin aƙida lafazin aƙida ya waye gari ya zama shine commonest abin nan terminology wato kalma mafi zama gama gari in ana maganar a gasgata Allah da gasgata annabta da gasgata gaibiyat yawa gari shine shine mafi mafi yaduwa da haka ka ji ma ka ji an ce sunan wani department a jami'a Kismul aqida kismul aqida wal malaib al mu'asira ka ji tafi a ce littafin aqida ka ji madda islamiyya a ce al aqida wanda za a ce fiqh usul fiƙihu tafsiri hadisi sai kuma a ce aƙida. mun san za a koya mana tauhiri da sauransu ne a wajen ka yawa ya girya ya zama shine asalin suna na yanka na wannan ilimi na sanin Allah da sanin annabawansa amma ko wasu sunaye da suke kusa da shi waɗanda su ma ana amfani da su wajen rifarin tu wannan ilimin daga cikinsu akwai baya ga ita kanta lafazin aƙidan? wanda kamar yadda na ambata lafazi ne mutaakhir mutaakhir akwai wanda suka riga yashi amma sai fi samun shahara akwai kamar littafin da za a yi tunawa wanda ya zo da sunan aƙida kaman kamar littafin alimamu Sabuni Sabuni aqidatu salaf wa ashabil hadith alimamu Sabuni kaga ya rayu ne a karni na biyar yar rasu shekara ta 449 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dafi juz'i mai albarka kwarai da gaske da salaf wa ashabil hadith haka nan a allalaka'i hibatullahi lalaka'i shi ma a tsari na biyar ya rayu ya shekara ta ɗari hudu da goma sha takwas sun littafin sa sharhu usul itiqadi ahli sunnati wal jama'a sharhu usul itiqadi ahli sunnati wal jama'a kaga shi ma amfani da lafazin al itiqad bayani dalla dalla game da ka'idojin aƙidar ahlus sunna wal jama'a wannan littafi yana da muhimmanci kwarai da gaske bai kamata a ce kana bin tafarkin salaf kana cewa kana da aƙida ta kwarai a ce baka mallake shi ba baka karanta shi ba baka ma san da shi ba yana daga cikin abubuwan da zaka tarar wato muna samun wato nau'i na kusuri a cikin samu ɗalibai shine karancin ikatina mallakar littafai waɗanda suke na aƙida ta magabata wanda ake kawo su da isnadoji wannan tafin ya daga cikin tafai muhimmai lalle ya kamata kowa inda ya san bai da shi ya neme shi tun wuri sharhu usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa haka kamar littafin al-imamu al-baihaqi abubakar al-baihaqi wannan da aka sani mai asnan al-kabir mai littafin shu'ab al-iman da sauran littafai ga sunan kala daban-daban al-imamu al-baihaqi rasuwarsa shekara ta 400 ne shi ma da 58 kaga dukan su malaman karni na biyar ne yana littafi ala itiqad al-imam al-bayhaqi juz'i da aka katutu kamar girmar yadu salihin to to ba baya ga wannan lafazi na ala itiqad da al ana kuma ce ma ilimin at-tauhid can gaba malam zai mana magana akan alakar tauhidi da aqida suna iya zama mutaradifan suna iya zama kuma ɗaya na sama ɗaya kuma juz'i ne na daga ɗaya sai zama tauhidi juz'un ne min al-aqida kamar yadda muka ce ina ma mai samun inda malamai suke amfani da lafazin tauhidi ya tsaya matsayin al'aqida sai muga kaman kamar littattafai irin tun wurwuri ma misali a cikin tafin sayul bukhari in ka ji sayul bukhari karshen shi kitabu tauhidi ne hadisai ne kuma a wurin da suke magana akan waɗannan abubuwan da muke magana akai gaibiyat siffofin Allah da sauransu kitabu tauhid a ƙarshen sayar bukhari hakanan kamar littafin al'imamu ibn khuzaima kitabu tauhidi wa isbati sifatin rabbi ibn khuzaima wannan da aka faɗa cikin malaman hadisi eh, al'imamu ibn khuzaima shi kuma yaro su ne a farkon karni na hudu shekara ta ɗari uku da goma sha ɗaya ina fata mana biye to haka akwai lissafin al'allama al-hafiz ibn manda ibn manda shi ma karni na hudu ya yana da littafi sunan shi kenan a tauhid kitabu tauhid al ibn manda ya rasu shekara ta ɗari uku da hamsin da tara na'am haka nan nan kusa akwai al-mujaddid na ƙasar najat wato muhammad ibn abdul wahab da littafin shi mashahuri kitabu tauhid wani littafi mai albarka kwarai da gaske ah, Muhammad ibn Abdul ya rasu ne a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar nan kusa ne shi ya rasu mujaddidi ne na addinin musulunci ayan san shigo na Allah ya gafarta mishi babban malami ne cikin malaman sunna to haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal okay shi Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a wanda rasuwarsa shekara ta 241 ya da littafi shi ma akan tauhidi amma shi ya zo ne akan aqida amin ya zo ne da lafazin as-sunna akwai as-sunna ko kuma usul sunna to wanda aka fi sani shine usul sunna din na Ahmad ibn Hanbal akwai na ɗansa as-sunna na Abdullahi dan Ahmad dan Hanbali na fata mun gane to kaga kuma kenan ana amfani har ila da lafazin as-sunna domin lafazin sunna wani lafazi ne da yake kewayawa a cikin duka tawagogin malamai kuma kowace tawaga tana da ma'anar take shi ma'ana malaman hadisi malaman fiqhu malaman tarihi to kuma malaman aƙida kowa da abin da yake baiwa sunna ma'ana To muna magana ne yanzu kan ilimi na aƙida to agun malaman aƙida sunna aƙida ana ce mata sunna zaka Ahmad ibn Hanbal ya littafi a sunna da kuma usulus sunna haka na akwai mashahurin littafi wanda shi ma ɗaya ne daga cikin tafai guda uku wanda a cikin aƙidar magabata bai yiwa a ce ka wadatar da su da wancan da muka faɗa ainihin wato sharhu usul itiqadi ahli sunnati wal jama'a na na na na hibatullahi lalakai da kuma littafin a sunna ta ibnu abi asim sunna ta ibnu abi asim ibnu abi asim yana da kitabu sunna ana buga shi a cikin mujalladi biyu a shekul albani ya mashi tahqiqi da takhriji to ha littafi cikon na uku shine zamu zo mu ji magana akan shi a sharia ta al-allama al-ajuri waɗannan guda uku littafai ne masu isnadoji da kuma isti'ab game maganganu da ra'ayoyi da da masail na na aqida ta al sunna ta, ta salaf to kuma akan ce ma akan kira wannan wannan wannan ainihin wato aƙida akan kiraye ta ila yau da usuluddin usuluddin wannan ma lafazi shi mashahuri ne kwarai har yanzu ana amfani da shi a ko'ina zaka ji ana cewa kulliyatu usuluddin ma'ana kulliyatul aƙida ke tushen addini a inda ke an faɗi usul kaɗai aka shiru usul kaɗai aka shiru ko abin da suke ce ma al-aslani wato usulul hadith da usulul fiqh amma su agun malaman aqida suka ce usul to suna nufin tauhidi din da aqida tun ba yau ba suna faɗin haka akwai littafi na Abubakar ibn Babba. ibn Babba mai littafai da yawa din nan ya da littafi mai suna al-ibanatu an usulid din shi na shi an din da da ifradi ibn babba ya rasu ta 378 akwai kuma na al-imam abul hasan al-ash'ari shi kuma al-ibanatu an usulid diyana eh, eh, na abul hasani al-ash'ari shi ma a wannan karni ya rayu to akan ce kuma al-fiqhul akbar al-fiqhul akbar kamar yadda zamu gani daga littafin da aka tattara na aqida ta al-imamu abu hanifa an-nu'man ibn thabit al-kufi eh, imamul madhhabi wanda ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu Abu Hanifa da littafi ba shi rubuta shi ba ɗaliban shi suka kokkofe suka tattaro maganganu da fatoyin shi da amsoshin da ya bayar akan wasu masail an kana littafi haka sunan shi al-fiqhul akbar al-fiqhu fiqhu mafi girma in an ce al-akbar ba ana nufin ɗayan al-asgar bane ba fi muqabil al-fiqh al ana iya baiwa wani abu sifa irin wannan ba dole sai yana da muqabili ba kamar da ake cewa Khadija al-Kubra matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi da wata mata Khadija al amma sai ake ce Khadija al-Kubra ba kaman Ummu Darda'i bane akwai Ummu Darda'i al-Kubra akwai Ummu Darda'i al ko mun gane kuma dukan su sanannu ne bayan shuɗewan al-Kubra din aka aka samar da al-Sughra wadda ita malama ce tana ma da riwaya to ana iya ai hakan shine al'asu ya zama sunan saboda akwai muqabilin sa amma ba dole bane sai ya tabbata haka har ila yau ana cewa a shari'a kamar da muka ambata game da tafin al imamu al-Azuri al-Azuri mai littafin abin nan kitabu shari'a da wasu wanda ba wannan ba hakanan ana cewa aqida al-iman kamar littafin al-iman na shekul islam ibn taimiyya haka na ibn manda ɗin can ma yana da kitabul iman akwai wasu malamai da dama da suke da masu wannan sunayen to duk waɗannan sunayen al-iman sharia usuluddin as-sunna da da da makamantansu duka ana sanya su ga ga da tauhidi da aqida ana kiransu ga wannan sunaye ina fata mun gane wannan to a menene maudu'in da aƙida take bincike game da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya bayyana abinda yake shine mahallin binciken akida domin mun ce da ake kudircewa a zuciya dama su ayyuka iri biyu ne ayyukan da bawa yake yi da neman tsira a wurin Allah iri biyu ne akwai ayyukan zuciya akwai ayyukan gaɓoɓi akwai ayyukan da zuciya ne take yi akwai ayyukan da gaɓoɓi ne suke yi wannan abu ne shi yana daga cikin wannan shi ma daga cikin aqida ahlus sunna din to da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Jibril din nan cewa mal iman menene imani abin da ya shafi zuciya din ke sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil kai imani da Allah kai imani da mala'ikunsa kai imani da littattafansa, kai imani da manzanninsa kai imani da ran tashi alkiyama to kaga wannan ya haɗe mana abubuwan guda uku shine at-tauhid an-nubuwa al-ghaibiyat imani da Allah shine tauhidi imani da Allah a mataki na zamu zo mu ji matakan imani da Allah matakin samuwar Allah matakin kasancewa Allah shine mahalicin bayi matakin cewa Allah shine ya cancanta abauta masa matakin gasgata saƙon Allah matakin sallama wa kaddara Allah duk yana cikin imani da Allah amma abu guda biyar to kaga duk ya shafi bangaren tauhidi sai kuma abin da ya shafi annabta shine kai imani da cewa akwai annabawa akwai manzanni Allah ya ambaci wasu wasu bai ambace su ba kuma ya aiko musu da sako kuma 'yan sakon su ne mala'ikun da ya aiko kuma ka gazgata duka sakonnin annabawa nan lalu fariqu baina ahadin min rusuli to wannan shine mataki na biyu imani da cewa Allah ya aiko da sako na yadda yake so a bauta masa na uku kuma shine samuwar abubuwan da ba a gani din sune al-ghaibiyat samuwar abubuwan da ba a gani kun ga mulhidai da yan madiya yan materialism ba sa imani da mawara a tabi'a shi abin ake cewa mawara transcendental abin da yake ba a ganinsa ba a jinsa ba a taɓa shi ba su yadda da shi ba za ka ba su yadda da lahira ba ba su yadda da mala'iku ba da wuta da aljanna da ma'auni da sakamako da ceto duk ba su yadda ba sai suna cewa in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa da ai rayuwar duniya ce kawai daga duniya sai ka kaduna ba ka ake cewa ba wannan muguwar magana ce da ma mutane suke fara wai kawai za mu dai rayu mu ci mu sha mu mutu daga nan kenan. wani ta ce aƙidar kafirai a wannan zamanin har yanzu akwai masu wannan muguwar aƙida wanda sai ganin idan sun mutu kawai to an gama komai da za a yi a kansu da haka kiza suna so su yi enjoying duniya maximum enjoyment duk abin da za su mora a duniya ba za su yi wasa da shi idan suna ganin chance ɗin su kenan na rayuwa to wannan ɓata ce babu shakka akwai rayuwa bayan mutuwa akwai hisabi akwai kwanciyar kabari akwai tashi akwai kaza akwai kaza duka annabawa sun ba da labarin wannan abubuwa abu mafi girma da annabawa suka yi ta ba da labari shine kiyama din da qur'ani ya nassalta amma yatasaalun anin naba'il abu alladhi hum fihi mukhtalifun mutane suka yi ta sabani akan shi amma annabawa duka sun tabbatar duk annabawa idan suka zo suna tabbatar da a cikin sakon su cewa akwai tashi bayan mutuwa to da haka abubuwan nan guda uku su ne mahallin binciken ilimin tauhidi ilimin aƙida mahallin bincikensa shine wato a waɗannan abubuwa guda uku abin da ya shafi janibin Allah subhanahu ta'ala da yadda da shi da gaskata saƙonsa da kuma yadda da ƙaddararsa mun shafi janibin manzannin Allah wato gasgata su da yadda da sakonninsu da yadda da cewa su 'yan sakon Allah ne abin da shafi kuma gasgata abubuwan da ido baya riskar su hankali baya riskar su ba a ganinsu. to a malamai suna yin bayani akan mai hukuncin hukuncin ilimin aƙida kasan kowane ilimi ana mashi hukunci akwai ilimin da za a ce wajibi ne akwai da za a ce fardu kifaya ne akwai da za a ce ma makaruhi ne akwai da za a ce abin nan ne mai sunan shi a ce kawai fudulul ilmi fudul ne wanda kawai jaraba ne da kwakudu ba da naci irin na malamai ke kai su ga wani abu amma ba su da wani bukatar shi to shi kowane ilimi mataki na hukuncin da za a yi masa ko irin matsayin da za a bashi yana komawa ne zuwa ga ala zuwa ga nasabarsa inda yake dangantuwa ilimin yana dangantuwa ga alkur'ani yana dangantuwa ga sunna yana dangantuwa ga musulunci sai wannan ya kara mashi sharaf bai dangantu da waɗannan ba sai wannan ya rage mashi kima sai a duba in akwai buƙatarsa a sauran fannonin rayuwa sai ga gwargwadon wannan buƙatar gwargwadon muhimmancinsa to mu kiyaye wannan da ma ƙa'ida ce mai muhimmanci domin 'yan duniya su abin da suke ɗauka shine darajar ilimi tana komawa ne zuwa ga buƙatar da al'umma suke zuwa gare shi wato bisa ƙa'ida ta demand duk da demand ya ƙaru abu wannan abin zai ƙara value ko zai ƙara farashi duk abin da demand ɗin shi ya ƙaru to farashin shi yana ƙaruwa to wannan wannan a bisa ƙa'ida ce kawai ta 'yan ta yan tsarin jari hujja wataƙila shi ta kaga ilmomi wanda suke a asalin ƙabiya ta gaskiya da gaskiya daraja su bata kai daraja da aka ba su ba an waye gari su suke da daraja fiye da asalin masu daraja wato an juya ma'aunan ra'asan ala ilimin Alƙur'ani mai girma da duk abin da ke da alaka da shi ilimin lahira ilimin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin fiqh wannan ilimin su ya kamata su fi kowane ilimi daraja hasali ma su ne suke iya ɗaukan sunan ilimi kai tsaye a musulunci sauran sai an kara su ka ce kawai al'il a shari'a musulunci waɗanda ake nufi sauran sai an yi musu tarifi a ce ilmu tibbi ilmu handasa ilmu iktisad amma ka ce al'il duna idafa to waɗancan su ya kamata su cikin mutum. amma ka ga an juya ma'aunan yanzu A ilmomin da suke bukata ta yi yawa a kansu saboda yanayin rayuwar da ake galibi ba ilmomin shari'a ba mutane kuma sun fi ganin darajar waɗancan da aka sun fi subscribing sun fi hankoran neman waɗannan ilmomi da fatan 'ya'yansu su zama masana waɗannan fannoni har watakila ma sai ka gama misali watakila ma wani ma malamin hadda ne malamin alkur'ani ne amma ya fi son a ce ɗan shi ya zama likita yadda da a ce ɗan shi ya gaji ko yadda karatun alkur'ani ko da ɗan zai ce alkur'ani to gani yake har yanzu fa ɗan nakasashe ne in bai samu wata harka ta daban ya koya wadda ta bashi wani matsayi na daban da matsayin alarama ba wannan yana daga cikin mental war wato yaƙan tunanin mutane da turawa suka yi wanda abu ne mai matuƙar wahala gyara shi domin ya riga ya zama common sense ya riga ya zama abu da kowa ya yadda kowa ya rike haka yanzu duk sanda za ka auro ta ya haka ce to fa za ta yi makaranta ta san zai tana karatu ko to ba ana maka nufin wai ta haddace izuwa arba'in dole ka bata ta karasa ba ko kuma tana zuwa karatun fiqhu ko islamiyya dole ka bata ta yi ba ba wannan ake nufi ba in aka tambaya aka ce mijin yi karatu yayi karatu kuwa ba ana nufin ya iya ƙwarani ya iya sunna ya iya fikiwa ana nufin ya makarantar boko mai zurfi Ta yi gidansa suna da ilimi gidansu suna da ilimi ana nufin wayan boko ne ma'ana kaga wannan an riga an gama yaƙar tunaninmu jama'a to dole mu dawo cikin hayyacin ba asara ne in ba kai boko ba amma asara ne in baka yi karatu addini mutane da dama suna surviving har yanzu a duniya ba tare da sun yi boko ba kuma shi dama na duniya ne amma mutum ba zai iya surviving ba a lahira in bai san Allah ba dama kuma shi ilimin Allah na lahira ne to ne fadari kenan dama haga na lahiran da baka sani ba shi fadari kenan da haka idan mutum yana son tsira to ya kokari ya zama abin da yake kan gaban shi ya san Allah ya gyara alaka shi da Allah wannan kuma wala tansa ka min na dunya kar ka manta da rabanka na duniya sai ka yi kuma dan sana'a Allah ya tsare mu wannan shine mawdu na na al-aqida shine al-bahth an al-ilahiyat wa an an-nubuwat wa an al-ghaibiyat duka za a iya dunkula shi zuwa cikin ukun nan to ta fuskar wato matsayin shi kamar da muka fara ambata akwai abin da yake fardu ainin ne a cikin sa kuma abin da yake fardu kifaya fardu ain shine ma la yasul muslimu jahala abin da musulmi ba zai wadatu da jahiltarsa ba ta fuskar sanin ma'anar la'ilaha illallah sanin ma'anar muhammadun rasulullah sanin ma'anan waljannatu haq wal mautu haq wal haq ya san Allah ya san manzo ya san akwai makoma ta wannan musulmi ba zai wadatu daga wannan ba domin Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illa ana ka sani da cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni to sai Allah ya ce ka sani kamar da Bukhari ya kawo ce sai kawo da a sani Allah bai ce kai ka faɗa ko kuma ka furta ba sai ka san abun a ilmance fa'alam wani la ilaha illallah to a kenan ilimi ake yi na sanin Allah to wannan fardu ainin ne ala jami'il muslimina har da wanda zai musulunta yau in za zaka bashi kalmar shahada sai ka fassara mashi abin da take nufi da yare ko da harshe ko da yadda zai gane me yake faɗa ba za a ba shi kalmar kawai haka a dunkule a ce faɗi la ilaha illallah ai ka musulunta ba sai an gane mai cewa to tana nufin ka yadda babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya shine mahaliccinka kuma ya aiko maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine manzon da zai baka zai baka shari'a zai saka akan tafarki ka yadda eh to sanai zama musulmi kaga yanzu ya san abin da ya yi da shi akwai kuma abin da yake fardu kifaya ne a cikin ilimi na tauhidi shine abin da ya ɗoru akan wannan sanin tafsilat sanin tafsilat na bayanai da sirrori da sanin misali a ce ka duka ma'anonin sunayen Allah da abin da ya inganta a ciki da wanda bai inganta ba da rubuce-rubucen da aka yi a kai da magana akan al'arshi mai murja'a suka ce mai kadariya suka ce mai alusunna sunna suka ce ya ake mai musu da martani da sauransu wannan al'ilmun nazari al'akadi to shi ma fardu kifaya ne shi ba fardu ainihin ne. don na ce fardu kifaya ne tunan kenan kowa sai ya yi digiri a ƙida ke ko kuma akalla a ce yana da olabula a ƙida wanda ita ce minimum stand minimum qualification ko to ba dole ba ne amma dai ka san waɗancan abin da za ka yi bauta wa Allah a bautar zuci to wannan wajibi ne ina fata muna bi sai abu na gaba muna yi a tattakaice ne don kada lokaci ya yi mana muzahama abu na gaba shine khasa'isu al sahiha ko kuma khasa'isu aqidati salaf domin ita ce al sahiha mun ji cewa akwai aqidu kala daban-daban amma aqida ingantacciya da Allah ya yarda musulmai su kudirce ita ce aqidan mutanen farko mutanen farko duk sanda muka ce mutanen farko muna nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da tabi'ai salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu anhu sahabati wa tabi'ai to wannan aqida ingantacciya tana da wasu siffofi tana da wasu characteristics da ake da suke lazimtarta wanda wajibi ne zama ka cika su kafin ka zama kana da aƙida mai kyau abu na farko shine salamatu sadar da zama ka da wankakkiyar zuciya wato ka karɓa ne ka yadda da raɗin kanka da ganin ra'ayin kanka ba tirsasawa ba ne ko da a mataki na farko an maka tirsashe ma daga baya ka ka ka natsa a ciki ka yi itmi ina ne a ciki to shine sanan ta zama siffa ta akida mai kyau kun ga abu sufiyana sanda aka ce mai musulunta bayan da aka rufatu makka cewa yi jiduni mukrahan ni ban na ganin ana so a dole ne ko kuma jiduni mukrihan har yanzu ba ban natsu ba bi cewa shi ba komai ka karba daga baya zaka natsu daga baya kuma ya natsu to haka kuma akwai hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu ta'ala yana mamakin wasu mutane da za a za a kamo su da sarka a daure su ana jan su har aljanna wani hadisin ma'anar shi ta gaskiya ɗayan biyu ko dai yanzu mutanen da za a kama su a wurin yaƙi a kama su a matsayin bayi lokacin an kamo su da ƙarfin tsiya a zo da su ƙasar musulmai daga baya yanta su su samu yanci su musulunci har su zama mutanen kirki su shiga aljanna ko kuma sojojin musulmai waɗanda kafirai za su kama su tafi da su da ƙarfin tsiya su je su kashe su kaga su ma a nan sanda ake jan su da ƙarfin tsiyan nan ana jan su zuwa aljanna su haka sun yi ƙinantu ne salamatu sadar tana nufin duk yadda ka shiga duk halin da kake ciki ka ci gaba da yada da Allah jibairin kabiyar hubaib al'ansari wannan sahabi wanda wanda wasu suka je suka siye shi a gun mutanen makka mutanen makka suka kama shi shi da tawagarsa aka siyarwa da wasu shi suka je suka daure shi kamar a layya suka dinga mai wulakanci suka zo suka dinga yankan jikin shi da sai da suka kashe shi amma har a haka yana da yaƙini bai cire rai daga wannan aƙida ta shi ba saboda gasgata ainihin salama Allah ta fuskar salama su sadar don haka wannan zai kai mu zuwa ga abin nan hasiya ta gaba shine qiyamuha ala taslimi lillahi wa rasuli abinda aƙida ta ahlus sunna ta tsayi shine sallama wuyanka da al'amarinka zuwa ga abin da Allah ya faɗa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa matukar ya inganta daga gare shi jama'a mu kiyaye wannan ta da muhimmanci kwarai domin a wannan ake samun bus stop da yawa wanda suke sauka daga motar aqidar salafiya idan an kai wani wuri duk abin da Allah ya faɗa to kawai ka yadda duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma inganta da gare shi ka sallama ko da a ranka abin bai yi maka ba shi ma annabi akwai abin da a ran shi ma bai mai ba haka ya kure fa saboda sakon Allah ne kuma har Allah ya taba mishi tankiya akai cewa wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha nasa abin ana so annabi ya faɗa amma yana ta jin nauyi ya kamata ko a faɗi kaza ta kamata a ce yaron gidana da na mishi aure ni aka sanni ma da a matsayin baban shi yanzu in ce Allah ya ce ya saki matar shi ni kuma na aure ta abin ya ma annabi nauyi Aisha take cewa da annabi zai koye wani abu daga cikin abin da Allah ya bashi sako da ya koye wannan saboda kunya da ta amma hukunci ne na Allah to kaga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ba duk hukuncin da Allah ya yi ne ya zo daidai da abin da ran shi yake so ba amma sai ya karba ya sallama Sabai su ma karɓa suka sallama to mu ma muna so mu zama musulmai na gaskiya to duk abin da Allah ya faɗa sai mu sallama to haka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa wa yake annabi ya ce wani dan aljanna ne to koda kana ganin ya za a ce wani ya shiga aljanna yana da yan shi'a suke ya za a ce Abubakar ya tafi aljanna Umar ya tafi aljanna su suna da a akan wannan ya za a ce Aisha ya aljanna ce suna da jahiyya to kaga wannan rashin aqida ne kyau ne annabi ya ce wani dan wuta ne to dan me zaka na ruwanka da kace baka yadda ba wani a cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu annabi ya ce dan wuta ne sabai ba su ja ba ce haba ya manzon Allah ya mutun zamu zo jari da shi kace dan wuta ne wannan ai mu gaskiya muna ganin ya kamata a tausaya mishi misali wannan da ya kashe kanshi da wanda ya satan dukiyar ganima ko annabi ya ce shirakun min nari ya saci igiyar takalmi don da ya saci bargo annabi ya ce shi ma bargon wutan yana can bai gushe ba yana balbalin wuta a jikinsa don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ne to sallama kai aiki Allah ya riga bashi wannan ya bashi wannan go ahead din aka yi ce musu da wanda ya dinga tambaya annabi ya ce a yi aikin haji wani dinga cewa a fi kulle amin ya rasulallah shin kowace shekara ne manzo Allah yayi shiru mutumin ya sake maimaitawa annabi yayi shiru dama yana ta hana su yawan tambaye tambaye sai ya ce aina urahu sa'il ina wannan mai nacin tambayar nan shiga nan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mishi so ɗaya zakai ce amma da na ce kowace shekara da ya zama wajibi a gare so haka ake sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ibnu abil izzi al-hanafi yake cewa kai a matsayinka na musulmi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana abin da ya kamata ka lissafa kanka shine kamar kai ne Jabiru ko Anas ko Abu Huraira ko Abu Sa'id al-Khudri ko Aisha ko waninsu annabi yake gaya maka maganan nan kai da shi yace to a wannan yanayi kana ga zai yi ka ce ba za ka amsa ba sai ka yi shawara ko ka tambayi ka ko limamin ka ko ka duba ya dace da abin da mutanen garinku suke ba za ka taɓa wannan shawarar ba abu ne kamata ka zama kenan da zaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu kawai neman inganci yake amma kun ga a wannan zamanin akwai abun da dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma sun inganta ilmance amma akwai mutane da suke cewa kansu ahlus sunna in court ko suke cewa su masu bin annabi ne ko masoya manzon Allah ne ko masu kare manzon Allah ne amma suna da jayayya da waɗannan maganganu to wannan ne mutane suke nuna wa kenan suna ganin sun fi annabi sanin abin da ya kamata ya faɗa to mu ahlus sunna mu salafiyya mu masu bin aqidar salaf ku ji wannan jama'a daga bakin mu mu mun yarda da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inda ya inganta komai nauyin shi a tunanin mu mun yadda kawai mun yadda duka da wanda muka sani da wanda mu sani ba sai na Abubakar radiyallahu anhu wannan shi ya bashi martabar siddiqiyya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i a makka isra'i dama Allah ya ɗauke shi a matsayin hanyar jarabawa ga mutane aka ce annabi ya je baitul maqdis cikin dare daga can ya wuce sama kuma gashi ya dawo da asbahi ya iso Makka kuma again ce to kai ne kake cewa duk abin da yace ka yadda yanzu ka ji ka ji abin da yace me zaka ce kuma sai na baka ce in dai har ya fara na yadda har yanzu na yadda bai ma ce a ah, to bari gaskiya in je in yi tasabbuci in ji da gaske ne haka ya faɗa ko ku me fasara bai buƙatar nan ya ce masu kawai sharaɗin indiya ya faɗa muku to ni kuma na yadda a kaga ya kamata ya ce to alhamdulillah dai ni dai na na akan yadda ta amma dai wannan dai gaskiya saboda Allah zan bincika ku bari zan bincika to bai ma yi wannan shakin din ba kaga la yukhariquhu shakkun wa la yumazihuhu raibun yace in dai har ya ce muku ya je nina yadda ya samu martaba ta Siddiki to haka ake so kai kokari ka zama kana mai gasgata duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sawa'un ka ganshi ko baka ganshi ba abin ya dace da hankalinka ko fassararka ko abin da ka sani ko al'adar mutanen garinku ko duk bai dace da waɗannan ba na annabi sallallahu alaihi wasallam shine daidai domin Allah ne ya aiko shi ina fata mun gane wannan to haka nan ah, daga cikin khasa'is na al a salafiyar salafiyya sahiha akwai ittisalu sanadi sanadiha bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk magana da za a faɗa za a tike da cewa annabi ne ya faɗa a matsayin magana shi ko magana Allah ba a karɓan ra'ayi ko fatawa ko ijtihadin kowa a cikin magana aƙida sai abin da ya tabbata ta nasoshi ingantattu yayin da su ko sauran ƙungiyoyin 'yan bid'a su ne suka kirkira wa kansu waɗannan aƙidojin halkul ƙur'an eh, ko ƙadariya eh, ko makamantansu su ne za su zo su ƙirƙira abubuwa sai su nemi nassoshi za su fake da su shi ko alu sunna sai da ya samu nassan sannan ya gina magana a akai hakanan akwai kuma daga cikin khasa'is ɗinta akwai alwuduh wal bayan komai ware yake babu abin da yake koyewa yanzu kaga a ɗariƙa ta sufaye akwai abubuwan da dama ake ɓoyewa ba a gaya mutane sai dai isu isu sai sun haɗu su hawasul hawasil hawasi sai an waiga tukuna an ga babu wani wanda yake titi iri ne ko ko muridi ne gama gari ko wani wanda bai riga ya zurfafa abin ba sai an tarar wato sai an ware iyakar warewa sannan za a faɗi wannan magana littattafan ba a fito da su a karantar maganganun ba a faɗansu a gun wa'azi wani ma ya faɗa za a ce ƙarya yake yanzu har yanzu yan shi'a ta ta rafida ta Najeriya akwai abubuwa da dama a gidan gidansu da yanzu ba sa iya faɗansu su munanan abubuwan ba su kai gare su ba shi wancan Ibrahim na garin Muzariya ai shekara nawa yana kare ta shi ba dan shi'a bane a ce dan shi'a ne shi an juwarinta yace shi wallahi shari'a ke ne shi ba dan shi'a bane har sai da ya ga yayi karfi ya tara mabiya waɗanda duk abin da ya faɗa za su yadda sannan sai ya fara fitowa gaba gadi yana faɗa wannan magana a lokacin kuma tunda sun riga sun yi zurfi a cikin biyayya makauniyar biyayya akwai da suke cewa in rawa suka tarar da shi yana yi ya kama hannun mace yana rawa yadda ake a gidan fati su ma kawai su kama hannun wata ne su kama rawan nan da sunan kuma addini amma a kida ahlus sunna babu abin da ake boyewa da haka babu wani littafi ajiyayye na aqida ahlus sunna za a ce a ah, wannan kar kowa ya karanta shi babu kowanne ana so kowa ya san abin da ke cikin shi saboda imanin shi ya karfi ya zama sabit to wannan sifa ce daga cikin sifat na al-aqida as-sahiha sannan as-salamatu min al min al-min al-tanaqud wal iltibas tana ta kubuta daga at-tanaqud tifka da warwara irin abin da ke cikin aqida shi'a isma ashariya irin abin da ke cikin aqida ta ash'ariya irin abin da ke cikin aqidu na duk kungiyoyin bata zaka dinga samun tufka da warwara in the sense that wata rana su hujja da hadisai wata rana kuma su maka an ah, bama hujja da hadisi sai in yayi mutawatir wata rana da su a Abu Huraira dan da za su yi maka raddi kuma su dauko hadisi Abu Huraira su za su hujja da shi kaga akwai tanakuli mu ko duka mun yadda gaba ɗaya daya sauri nufariqu baina ahadin min rusuli duk abin da suka ruwaito waɗannan a ƙatu mun yadda to da haka duk wanda zai kafa wata aƙida mummuna za ka ga daga baya ya haifar da tufka da warwara tun daga wajen masdaru talaki da me da me yake yadda da shi a matsayin sources na information ɗinsa sources na ainihin wato a kafa hujjarsa to za ga an samu sana'o'i tun daga nan akwai wanda suke kafa binnan da mafarkai akwai masu kafa hujja da ilhama ko ta gaskiya ko ta ƙarya Allah shi ne mafi sani inda ya ce ya ga manzo ko ya ga ya ga wani mala'ika ya ce mashi kaza har ma su dinga cewa ma suna ganin annabi ido da ido ma kaga wannan ƙarya ce murara wannan masadir daga na ake samun ta taɓirga sannan an sami tanaƙudi da yawa kamar na ambata a cikin maganganu da rubuce-rubucen malamansu su aƙidu na ɓata al-misali abul hasan al-ash'ari da muka ambata a matakan rayuwar shi akwai sanda yake mataki na mu'tazilanci kafin ya tuba ya shiga mataki na tsaka kafin ya sake tuba ya ainihin shigo a mataki na ahlus sunna duk da har bayan ya zama ahlus sunna din a littafan shi akwai ragowan na san waɗancan akidu kamar littafin na alibanatu an usulid diyana kana kan tashi akwai wurare masu sarƙaƙiya saboda ya riga ya kwankwada shekara arba'in da suka gabata zaka ka ga akwai tikka da warara a maganganunsa a wasu wurare musamman altafan shi na baya da maganganun shi na baya haka idan ka ɗauki kamar al'imamul imamul baqillani shi ma babban malami ne na ash'ariya rasuwarsa shekara ta ɗari uku shi ma ya samu irin waɗannan wato tanaƙubat da yawa haka juwaini da ɗansa aljuwaini baban da kuma ibnul juwaini imamul haramaini wanda shi har ya kai maruɗewa mata kai ruɗa yana cewa ni dai ina fata na mutu akan addinin tsofaffin garin mai sabo eh, saboda ya rasa me ya da zai bi ya ruɗe ya ruɗe sai shine aka samu wani malami mishi tambaya da ya ce hayyara ni hayyara ni wannan ya ruɗa ni ya rasa amsar da zai bayar haka in muka ɗauki kaman ah, wannan malamin mai littafin ah, abin nan alminal wa nihal shahrastani shahrastani shi ma haka ya samu wannan rudanin da tufka da warwara saboda aqida mamuna da yake kai. haka fakhruddin razi wanda mai magana akan shi a jiya ko a jiya ne ko to mun yi magana a kan masadir masaru talaki daga ina ake ɗauko bayanai in kana neman bayanin da za ka tabbatar da aƙida kaza ta alisunna ina ne tushen bayanin ina ne database da ka je ka samu akwai wurare guda hudu da ake amfani da su na farkon su shine suna cewa an sahih sahih ingantaccen nasi shine ya rabu zuwa gida biyu akwai annasul qur'ani akwai annas al-hadisi duka abu ɗaya ne domin dukan shi wahayi ne inna ma util wa mithluhu ma'a an bani qur'ani da wani abu kuma irinsa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da haka ana ɗaukowa daga qur'ani da sunna kuma dama Allah ya ce wa nazarna alaykal kitaba tibyanan bi kulli shay'in Allah ya ce inna hadha qur'ana yahdi lillati hiya aqwam da sauran nasoshi ire-iren waɗanda suke tabbatar da ƙarfin hujjan alqur'ani tare da ƙarfin hujjan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sune al-masdarani al-awwalani litalaqi al-aqida shine primary source duk wata aqida na ake ce ta gaskiya me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bisa fasarar magabata akwai secondary source wanda za a iya cirowa daga gare su in ba samu a can ba wannan secondary source akwai guda biyu wasu malamin kuma suna kai su zuwa uku akwai al-ijma' ijma'in malaman farko ijma'i na malaman farko akwai alfitra lafiyayyen ɗabi'a fitratan layi da tifa ƙarar nasu alai da kuma kullum mauludin yi da alfitra a ga alfitra ita ta take amsa bayanin disan da aka ce ina Allah yake in kace mai yaro karami ina Allah yake ta bai san ar-rahman al arshi tawa ba bai san ilayhi al kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u duk bai san waɗannan ba amma zai ka ga ya ce maka Allah yana sama to ya ya yayi driving wannan information din ne daga fitrarsa al-fitrar salima da Allah ya halicci mutane akan ta inna Allah khalaqa ibadahu fa. Allah ya halicci bayinsa da miƙaƙƙiyar zuciya da shirin su karɓi duk abin da Allah ya ce su bi to aga akwai al'ijima. aka ce al'ijima ana nufin ijma'in malaman farko akan abu sahabbai da tabi'ai da na bayansu. Wannan wannan shine abun dogon. haka al-fitra salima sai kuma al-aqlu hankali lafiyayye akwai abin da hankali lafiyayye ya yarda da shi kuma yana da ma'auninsa na gane shi sannan kuma hankali yana da limitation na abin da zai iya aunawa da abin da za a iya karɓa daga gare shi ba a sa shi gaba a ce shi ne limamin da zai nuna ma mutane ya shari'a Allah ta kasance amma yana da ta cewa ba a watsi da shi ga baki ɗaya idan mun zo can cikin tattaunawa a can gaba insha Allah za a kai ga magana akan wannan to wannan na ga ta isa mukaddimin hako ta isa gashi ta kai awa daya me rage eh wane al'akal eh na ce za a zo magana akan wannan shi bai cikin mukaddima za a zo can gaba akwai inda zai rafarin zuwa ga hankali za mu zuwa ga wasu kabaya da suka shafi wannan ina ganin bari mu saurara ana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa